na zaman lafiya tsakanin musulmai da kiristoci tsakanin fulani da 'yan sanda da sojoji da 'yan banga da ko mutanen gari lallai mun ga ya dace ya zamanta cewa muna kira ga dukkanin 'yan uwa malamai da suke maganganu a kan social media har da fastoci mu farga arewa ƙasar mu ce in ta lalace in ta ƙare in ta shiga cikin bala'i mun shiga cikin bala'i mu zo mu aje a ah, aƙida ta ƙabilanci ko ta ɓangaren akida ko addini ko ƙungiya mu zo mu ciyar da arewa gaba mu zo mu gyara ta hanyar abin da ke damun mu kashe-kashen da ake mana ana rage mana population a arewa muna kira ga dukkanin ƙungiyoyi izala da shi'a har da 'yan ƙato mu zo bakinmu ya zama ɗaya mu yi wa'azi na zaman lafiya domin zaman lafiya ya wanzu a arewa bari sa ɗaya daga cikin matasan malamai musamman na izala mu ji irin kiran da ya kamata mu ma mu rinka yi ma dukkanin wani mutum da yake da hannu a cikin ta'addanci mu jawo su mu kira su zuwa ga hanya da madaidaiciya annabi na cewa bashiru wala tunaffiru ku kira mutane kada ku kore su ku kira mutane kuma wasu alamu da suke nunawa hatta su 'yan ta'addan akwai sun gaji da waɗansu abubuwa sun gaji da harkan da aikin tuya za a yi a samu gyara za a samu gyara ne ta hanyar wa'azin malamai da fastoci da sauran al'umma da kuma neman haɗin kai Barin sanya muku irin saƙon da wannan ɗan uwa mai malam Musa Asadu Sunna ya aika ma shi wannan bawan Allah Bello Turji sannan mu saurari bayanan shi ma Bello Turji bisa alamun bayanansa su ma wannan aikin da suke aikata wallahi abin ya ishe su suna buƙatar zaman lafiya ko babu zaman lafiya babu inda ake samun ci gaba a ƙasa ko a gari yanzu kana so ka yi tafiya ka kama hanya amma hankalinka a tashi ni kaina akwai abin da na gani wanda ya tayi min da hankali amma bari mu baku da malam Musa ku ji shi yanzu na saurari wani abin nan da shi Bello Turji yake aika ma wani sako wani malami daga cikin malamai to Bello Turji mu ma muna aika sako zuwa gare ka tunda na fahimci a shekara tuttukan nan da muke a nan kuna ji to Bello Turji mai girma Bello Turji tunda ka ce kana da imani to ka duba girman Allah da kai da ire-irenka akwai ni'imar da Allah ya yi muku a baya za mu tunatar da ku ita wannan ni'imar shine kasancewa ku fulani ku tuna cewa kuna da asali mai kyau ta fuskar irin abin da Shehu Usmanu dan Fode ya shimfiɗa a Najeriya sannan ku duba girman Allah ku dubi yankin nan da al'ummar yankin nan muna roƙon Allah yadda kace kana da imani ni ban cikin wanda zan iya buɗe baki in ce Allah ya tsine maka albarka a'a bal asalin haka sai dai mu ce Allah ya haskaka kirjinka ya haɗe wato ya abinda kuka bata Allah ya sa da ku za amfani da shi a gyara mu shine addu'ar da muke da kai da ainihin wato ire-irenka so kuna da tarihi mai kyau a baya ta fuskar yare muna nufin fulani da abin da shehu usmanu ya kafa a nan kasan. da waye da waye so ku duba girman Allah in kuka lura za ku ga cewa mu nan yankin an ɗauko makamai na tsaro an tara mana tunda yanzu an fahimci matsalar mu ta waye to bari a ɗauko makaman tsaron a tara mana mukaman da suke da alaka da ya za a gina tattalin arziki su kuma can an yi me yanzu fa bincike ya nuna hatta kasuwancin da ake yi a jihar Kano da wasu gurare yanzu an ɗauke kasuwancin daga nan ya koma Legas ma. saboda sami buda wadda take da alaka da kwatano yanzu an bude ta harkoki duk sun koma can harkar da ya kamata a ce an yi hatta a Kano a nan arewa yanzu an koma Lagos ake yin ta kaga lokacin da mu za mu ji muna ta fama da matsalar tsaro su kuma suna fama da matsalar ya za su gina tattalin arzikinsu can da haka eh ka gani to in kana jin ana boko haram to billahi lazi yanzu ne ake boko haram da noma haram da kasuwanci haram da haka mai girma bella turji muna haɗa ka da Allah da ku da ire-iren wannan masifar da yankin nan yake ciki tunda shi ya taɓa rubuta takarda a rubuce yana buƙatar sulhu a wancan lokacin daga gwamnati ne aka rufe ƙofar sulhun sulhun bai yiwu ba to muna roƙon ku duba girman Allah ku yi wa Allah ku duba al'ummar ku ku duba yankin nan ku duba kullum yadda ake kai shi ƙasa Allah muke roƙo Allah ya sa abin da aka lalata Allah ya sa kuma a yi amfani da ku a gyara abin sai ya zama innal hasanati yadhhibna me sai a sannan muna roƙon al'umma su ci gaba da muku addu'a Allah maɗaukakin sarki ya dawo da ku da ire-iren ku akan daidai dan al'umma ta zauna lafiya wannan mu shine sakon da muke aika alhamdulillah kun san mu makarantar mu makaranta ce da take kwatanta adalci kuma duk mutumin da ya daidai muna tare da shi a inda ya daidai duk mutumin da ya kuskure ko a cikin mu ne za mu fito mu faɗa mai kuskuren mu shine annabi yake cewa qulil haqqa walau kana marrat ka faɗa gaskiya ko mun dacin ta qulil haqqa walau ala nafsika ka faɗa gaskiya ko da akan kanka ne a wannan bagire muna tare da malam Musa Sadu Sunna ko muna yaba mai ya daɗe yana wa'azin wanzar da zaman lafiya tsakanin Fulani da ainihin Eh, matakan tsaro da kuma 'yan banga da 'yan banga ya daɗe yana wannan muna gani ko muna fata ta wannan bangaren Allah ya saka musu da alkhairi kuma abin da ya kamata mu yi kenan domin zubar da jini ba shi da amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin da zai baka mamaki 'yan bangan nan fa zaka same su musulmai ne fulanin nan musulmai ne kuma sai a haɗu ana faɗa ana zubar da jini da lokacin da aka kashe mutum ɗaya mu 'yan arewa an rage mana population kuma haɗuwar musulmi da musulmi su yi faɗa wannan kafirci ne wannan kafirci ne domin manzo Allah sallallahu ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun dagin musulmi fasikanci ne yaƙan musulmi kuma kafirci ne daga lokacin da ka yaƙa musulmi ka zama kafiri a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa izal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar idan musulmai biyu suka haɗu da takobi ko da makamai da bindigogi suna yakan junarsu falqatilu kaga fa'ili kenan wanda ya kisan wal maqatulu da wanda aka kashe finnar da suna cikin wuta Daga yan wuta ne sai yasa suka ce ya rasulullah haza huwal qatilu amma badul maqatulu amma badul maqatuli wannan shine wanda ya kisan to wanda aka kashe ko meye laifinsa sai manzo Allah ya ce wanda aka kashe shi ma innahu kana harisan ala qatli sahibihi shi ma yana kwaɗayin kashe abokin faɗan nasa da zai samu dama zai kashe shi za ga yan banga suna kokarin kashe yan yanke yan bandis yan bandis na neman kokar za ka samu duk musulmai ko kuma a'a a hada tsakanin abokan tsakanin matakan tsaro yan sanda ko sojoji dole yan sandan da aka tura za su yaƙa fulani ko sojoji a cikin su akwai musulmai to a lokacin da kuka kashe junan ku ku sani ya ku matakan tsaro ya ku yan bandis dukkan ku ugun tafi lahira yan wuta ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka muna kira muwa muna buƙatar zaman lafiya mu zauna lafiya a Najeriya mu zauna lafiya a arewa ba wai tsakanin 'yan bandis da sojoji ko 'yan bandis da 'yan banga ba a tsakanin musulmai da kirista ma a zauna lafiya kai addinin ka na musulunci kakka tsangwama kirista kai ma kirista kai addinin ka na kiristanci kakka tsangwama kakka tsangwama musulmi da musulmi da kirista da Allah ya ma a Najeriya yana son mu ya halicce mu ya zaɓi waɗansu ya ce waɗannan kiristoci ne ku zauna addinin ku na kiristoci ya zaɓi waɗansu ya ce musulmai ne ku zauna a addinin ku na musulmai musulmi bai isa ya kori kirista daga Najeriya ba kirista bai isa ya kori musulmi daga Najeriya ba bahaushe bai isa ya kori fulani daga Najeriya ba fulani bai isa ya kori bahaushe daga Najeriya ba dan banga bai isa ya kori fulani ba fulani bai isa su kori dan banga ba sojoji bai isa su kori fulani ba fulani bai isa su kori sojoji ba yan sanda ba za su kori fulani ba sojoji ba eh, fulani ba za su kori yan sanda ba to me ya kamata mu a arewa mu zo mu kokarin samun haɗin kai ko mu zauna lafiya domin mu samu ci gaba wannan magana da malam Musa sada sunna yi gaskiya ne Allah ya saka mai da alkhairi cewa mu yanzu yaya za a samu abinci an tura mana yunwa a arewa yaya za a samu zaman lafiya ba ana zancen maganar ci gaba ne na rayuwa a'a yanzu zaman lafiyan ma ake kokarin a nemo duk inda za ka je hankalinka a tashi abin da ya ƙara tayin min da hankali jiya wallahi na ga bidiyon wannan bawan Allah turji sabon bidiyo na neme shi ma da na sanya muku ban gani inda ya nemi yi sulhun ya nemi yi sulhun ya nemi yi sulhun abin ya ci tara to karshe wani sabon bidiyo na gani yana ba mukarraban shi na garuruwa umarnin cewa kar a tsagaita a ci gaba da wuta a ci gaba da kashe mutane to ina alkhairi kuma akwai bidiyo da ya sake a baya ya sake bidiyo a zo a yi sulhu a zo a daidaita a zo a daidaita to da yake akwai waɗansu waɗanda su burin su arewa ta lalace Allah kai mana maganin su duk mai buƙatar lalacewar arewa mai buƙatar balbalcewar arewa Allah kai mana maganin sa kuma wallahi masu shirya wannan abubuwan da ake shiryawa dan ga an lalata arewa an daidaita arewa Allah na tare da mu kuma ku sani wallahi wallahi wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alfitnatu na'imatun la'anallahu man aikaza tana bacci take Allah tsine mu wanda ya taso ta yan uwa bari in sanya muku bayani shi wannan bawo Allah balle balle turji ku ji yadda yake magana tsakanin zaman lafiya da kuma tsakanin abubuwan da ake musu sai a duba a ga menene ake musu su wa'annan yan ta'addan me ake musu sai a daina su ma sai su daina abubuwan da suke barin sanya muku ku barin sanya muku ku gani barin sanya muku ku gani barin sanya muku ku gani mu zaman lafiya muke bukata a arewa da Najeriya gabaki daya zaman lafiya muke bukata ba abin da muke buƙata da ya kai zaman lafiya abin da muke muradi kenan yanzu ka duba ka gani mu abin da ya sa muke so a yi su jami'an tsaron najeriya su kashe mutanen da ba su je ba su yan sa kai su kashe mu yan bindiga mu je mu kashe hmm. ba bisa duk ka'ida ba The kingpin also dissociates bandits like him from jihadist groups, saying they have no political agenda. Mu ba kungiya muke son mu kafa ta wani addini ba ma'ana ba kungiya muke son mu kafa ta kasa ta mu kanmu ba ba wani abu ne muke son mu kafa namu na kanmu ba ba wata kungiya ta siyasa muke yi ba mu saboda rayukan yan uwanmu ne kawai muka dauki bindiga idan ba kashe muna rayukan yan uwa kawai za mu je mu samu mutane mu ta kashe su don ne ba mu da imani matsalar da ake fuskanta shine akwai waɗansu matakan tsaro da aka buɗe ma'ana 'yan sa kai kenan su 'yan sa kai wanda daga cikin damuwar 'yan bindiga akwai 'yan sa kai wanda 'yan sa kai ɗin nan za ka samu suna afka ma fulani musamman in suka ga fulani a cikin daji sai su afka musu su kashe su ba duka aka taru aka zama ɗaya ba akwai fulani 'yan ta'adda ɗan da kuma ba 'yan ta'adda ba ne sai a bi su a kashe su wannan ba daidai ba ne bai kamata ba ai in an kama mutum kamar yadda waɗansu daga cikin jami'an tsaron 'yan sanda suke kamawa suke tukuna sai a je a bincike ka muna kallo ai ana sanya su a a social media ko a yi musu tambayoyi to me zai sa ma in akwai bandit in akwai yan bangan me zai sa su yan banga su rinka kamawa a yi bincike in an tabbatar da mutum akwai ta'addanci sai a mai hukuncin da doka ta tanadar amma ba a je a kashe ba ba bai kamata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iraqatu dami imri'in muslimin ahwanu inda Allah min zawali dunya wa mafiha ku sani ya ku yan sa kai kuma ku ji tsoron Allah ku sani zubar da jinin musulmi mumini guda ɗaya in ji manzon Allah gara duniya da abin da ke cikin duniya ya gushe gara duniya da abin da ke cikin duniya ya gushe daga zubar da jinin musulmi mumini guda ɗaya to saboda haka wajibi ne a kiyaye Fulani nan suna da complain su ma duk da suna da laifin su kuma turji ku ji tsoron Allah ku daina zuwa kuna kashe mutane ku daina ɗaukan mutane ku daina tara mutane kuna kwace musu dukiyoyi wannan haramun ne addinin musulunci bai yarda da haka ba kuma dirran alkiyama Allah sai ya tambaye kowa da kowa daga cikin sannan ku ma yan banga ku daina zuwa kuna afkawa fulani kai tsaye an fahimce ni ko kamar yadda complain ne mutane suna yi mutane suna gani abin da ke faruwa yanzu kwanaki na ga malam Musa ya sanya ah, a ainihin shafinsa yadda aka je aka samu wani malami kuma yan banga ne suka same shi a cikin gari suka kashe shi yan banga ba wai yan kidnapping ba yan banga fa me ya gama malami a cikin gari da harkan da ya shafi harkan eh, bandis eh me ya gama shi da shi saboda haka bari sanya muku wani bidiyo kuma still ku ji abin da eh, ake faɗa game da abin da hali ne wanda su 'yan sa kai suke yi wanda shi ma yana yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo rashin zaman lafiya tsakanin ah, Fulani da kuma jama'an gari. Bari sanya muku ku shi. Shin jihar Murtala Faruk Sanyinna ya duba mana wannan lamari da kuma yadda 'yan sa kai ke kisan Fulani ba gaggautawa. Lamarin da gwamnati ta ce yana kawo cikas a fafutukar yaƙi da 'yan bindiga a jihar. Akwai lokacin da 'yan sa kai a ƙasar Goranyo suka kashe Fulani uku suka ƙona su suka je suka kama wani hakimi na Hillani suka kashe shi kai bayan sun kashe shi kuma suka ɗauke ɗiyan shi da matar shi suka je kasuwar mamande a cikin ƙaramar hukumar gwadabawa suka kashe fulani kusan tara a cikin wannan kasuwar da hukuma ta kamo shugabansu sai kuma 'yan uwan shi suka taso suna zanga-zanga akan dole sai an sake shi to wannan sakin da an kai mishi shi ya ƙara harzuka shi su 'yan bindigar. cin hali sai an waye gari duk wanda a gabacin sokoto in ba ya tara ba ya koma ɗan bindiga domin ɗaya shi zanna lahiya kuma shi kare kai dai don babu barin wurin ƙasan mu ce uwayenmu da kakanninmu da kowa can shiga ba mu barin ta sai dai mu bara musu baya don mu sada da su tun da gwamnati ba ta iya abin da ya wajen ta gari ta. To, ‘yan uwa kun ji ba abin da jama'a suka fara. To, saboda ka kuma ‘yan sa kai ku lura ku daina aiki da ka sannan ku je da zartar da hukunci in ma kuna zargin mutanen nan yan bindiga ne kuka samu to ku kama su sai ku je ku danka ma yan sanda amma ku zo a bincike su amma ku zo ku kama kashe su kun ji abin da mutanen gari suke bada? kuma babu yanda za a yi kowa ya san ta'addancin yan bindiga ba mai jin daɗin shi ba yanda za mutanen gari su koma suna goyon bayan yan bindiga ba su goye bayan yan sa kai ba an fahimta ko to yan sa kai kuma wajibi ne ku gyara lamarin ku ku gyara tafiyar ku domin a zauna lafiya yanzu wayannan mutane idan suka tsare hanya za ka samu abin mamaki su kansu makaman da suke da shi yan bindiga nan wasu yan sanda da sojoji ma ba su da shi sai su tara hanya su yi awa biyu awa uku ba tare da ainihin yanzu nan abin kunya a jihar Kaduna yanzu nan hanyar birnin Gwarinmu ba fa wanda ya isa ya bi hanyar nan sai an hada da motocin sojoji da jami'an tsaro kullum sai da escort yanzu wannan ba ba ba kuma baya bane tunda mutanen nan suna nema ai sulhu ai sulhun mana yanzu a tashan dan uwa mai albarka sarki zaki mun sha gani suna bibiyan tashan sarki zaki akan a zo a zauna lafiya mu kanmu tunda namban mu tana social media ba za mu iya irga muku adadin irin waɗannan mutane da suke kira su ce mu rinka isar da sako zuwa gwamnati suna tunda nan mu ga tana yawo suna ɗauka su kira malam tunda mun ga kuna yin sako sakon ku kuma yana isa mu ma muna gani saboda haka mu ne kaza da kaza da kaza da Allah muna so a isan mana sako zuwa gwamnati muna buƙatar zaman lafiya an fahimta ko yanzu lokaci yayi da za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu mu ci gaba da kira a zo a zauna lafiya a arewa a Najeriya ga baki ɗaya a zo a zauna lafiya yanzu mai amfanin irin wannan ku duba ku ga yadda suke tsayawa a titi ku duba ku gani yanzu in suka tara titi haka ka faɗa min yanzu yadda suke da wannan uba uban yawan da wannan makaman a tattare da su dan Allah dan Allah wa'innan mutanen yadda suke da wannan yawan da kuma wannan makaman da ke tattare da su ka faɗa min irin mutanen da za su iya tunkaran

kada ya bata muku a'a Allah ha wannan wanda kawo min waka garin Za a ga iya wasu koyawa Pagani Ogan. chamar, kuma ku daina kama mutane kun san rai ne rai yadda kuke da rai haka kowa ke da rai ku ji tsoron Allah ku daina kashe mutane kuma ran alkiyama Allah zai tambaye ku kuma muna kira da babban murya ga malaman Najeriya izala da ɗarika har ma da wasu bangarori ga aikin da ke gabanmu mu zo mu faɗakar da al'umma mu zo mu ga yaya za a yi a sama tsaro Maganganun yana tasiri a social media kuma wa'annan mutanen wallahi suna girmama malamai suna ganin kima da daraja irin ta malamai to mu zo mu ci gaba da musu nasiha daga su 'yan bangan daga su 'yan sanda daga su sojoji daga su har 'yan bandits din mu zo mu ci gaba da musu nasiha watakila a samu zaman lafiya a Najeriya. kuma muna kira ga dukkanin bangarori izala ɗariƙa shi a har ma da ko 'yan Ƙur'ani zalla mu ci gaba da wa'azin zaman lafiya abin da ya kamata mu yi ma arewa mu kenan. Mu bar ƙabilanci mu bar aƙidanci mu zo mu nema yaya za a zauna lafiya arewa. Allah ya biya mana bukatunmu na zahiri da na bali alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za mu ci gaba da wannan abu in Allah ya so yadda mun fara kenan Allah ka ba mu zaman lafiya a kasan mu alfarman shugaba ja gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin kan tsaro da yan banga da fulani dan a samu zaman lafiya a Najeriya dan a samu zaman lafiya a arewa to mun sama tambaya daga wani wai shi a ah, Gyauro daga nan dajin birnin Gwari sai yau mun tambaya ce malam ni fulani ne kuma ina ɗaya daga cikin masu aikata irin wannan mummunan ainihin ah, ta'addanci amma malam ina so in tuba gargaɗin da kai da wa'azin da malamai suke lalle muna jin daɗi kuma ina son in tuba a shin idan na tuba da abubuwan da muka yi Allah zai gafarta mana ai ya yi wallazi na amanu la ta gada domin rahmatillah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a to idan kana ji na gyauro Allah ya ce Kuli ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ya ku wanda kuka yi banna in ji Allah sai ce la tagradu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi ga baki daya zunubin da Allah baya bautawa shine hada Allah da wani shine shirka kowane shirki eh, zunubi da ka Allah yana gafartawa inna la la ya gafiru an shirka bihi wa ya gafiru ma dun zalika liman yasha ba ma kai ba hatta billa turji wanda shine jagoran ku wanda shine shugabanku in Allah ya so da idan ya tuba ya bar wannan ta'addanci da yake yi wallahi Allah zai gafarta mai kuma zai shiga aljanna wannan ya tabbata a cikin littattafan addini ya tabbata a cikin Allah a cikin littafin Allah cewa ba ma shi ba ina irin su dogo gyade ina irin su kacalla ina irin su turji ku zo ku tuba wallahi wallahi duk abin nan da kuka aikata Allah zai gafarta mu duk abin da kuka aikata saboda haka Yauro, insha Allah rabbi zan baka amsan tambayar ka kuma da isar da sako da sauran Fulani da Hausawa. Yan kwamiti yan banga kuma ku zauna lafiya da Fulani. Hausawa ku zauna lafiya da Fulani. Kuma Fulani ku zauna lafiya da Hausawa. Duk wani abin da ke faruwa su ake a haɗa kanmu. Fulani ba zai iya koran Bahaushe a Najeriya ba. Bahaushe ba zai iya koran Fulani a Najeriya ba. Mu zauna mu haɓaka zaman lafiya a Arewa domin mu samu zaman lafiya. To muna kira gare ku ya ku Fulani lallai lallai ku yi haƙuri ku aje kari kuma hausawa ku yi haƙuri kuma yan manga ku yi haƙuri ku aje kari a zuwa zaman lafiya amma kamin nan bari in sanya muku wani sabon bidiyo da na gani ina ganin kamar bidiyon nan bai daɗe ba wanda shi wannan jagoran waɗannan ainihin yan bindiga na Najeriya ko na arewacin Najeriya sakon da yake isarwa to muna baka haƙuri mai girma mai martaba Bello Turji muna fata wannan sakon zai isan maka lallai ka kira kiran gaggawa na zaman lafiya mu kuma da Allah ya isar da ya aja isar da saƙon manzon Allah a bakinmu ba za mu yi shiru ba wallahi za mu yi ta isarwa za mu yi ta isar da saƙonku zuwa ga shugabanni tun daga kan shugaban ƙasa zuwa kan sanatoci 'yan majalisu har zuwa kan 'yan sanda da sojoji in Allah ya so da za mu ci gaba da isar da saƙonku a zauna lafiya abin da ya kamata a yi muku na haƙƙinku na ƙasa kuma a yi muku a zauna lafiya saboda ƴan uwa bari sanya muku wannan saƙo na shi wannan Bello Turji ku ji abin da yake faɗa. sallallahu alaihi nabiyul karim yan uwana al'umma jihar zamfara ina yi maku barka da wannan lokaci da muke ciki yan uwana da ke katsina ina yi maku barka da lokacin da muke ciki yan uwana hudan da ke kaduna ina yi maku barka da wannan lokaci yan uwana da kai naija kebbi sokoto ina yi maku barka da wannan lokaci da Allah ya kawo mu ciki ina yi maku barka da wannan lokaci sunana Muhammadu Bello Turiji da arewa maso yamma don wanda aka riga aka ga wannan postin ya san dai kowa ake nuhi da Muhammadu Bello Turji yan uwana mutanen daji ina yi maku jinjina ta musamman saboda yanayin da muka cinci kanmu yanzu mun samu su gwamnoni guda biyar zuwa suna muna kashin gilla ga dangi makiyaya hudanda ke dazuzzuka alhamdulillahi alhamdulillahi muna gode ma Allah saboda shi ne ke halitta shi ne ke kashewa shi ke rayawa a saboda haka suke ta kiraye kirayen cewa yanzu sun ga lokacin noma yayi a je a yi sulhu da 'yan bindiga da waye da waye da suke bata mana suna suna ce muna barayi suna ce muna 'yan fashi saboda su samu biyan bukata su 'yan siyasa domin kuma muna ganin kamar za mu kwace 'yancin kan 'yan uwanmu da suke kashewa a yankunan arewa maso yamma a saboda haka ina tabbatar maku ku yi a hankali waɗannan mutanen akwai mayaudara daga cikinsu ko da sun ce za su je su yi sulhu da ku abinda suke nema su samu lambobinku su dora sa jirage marasa matuƙa na yi maku aiki suna kashe ku ɗai bayan ɗai saboda haka ina yi maku hattara ina tunatar da ku bisa ayyukanmu kowa ya rinka kasancewa cikin shirin ankarewa saboda haka suka ce su yi sulhu kaga haɗa mu za su yi tsakaninmu mu yi ta faɗace-faɗace amma duk waɗanda na ga yankunan su suna zaune lahiya muna roƙa musu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba su zaman lafiya kuma waɗanda suka ga za su dan sassafta yankunan su samu sauki kuma muna gode ma Allah subhanahu wata'ala amma ga su yarda da mutanen nan da nace za a yi sulhu a wannan arewa maso yamma zuwa yanzu dai mu bari mu sake dubawa yan uwana fulani na arewa maso yamma da wuya da daɗi duka muke haƙuri cikinsu masha Allah suna na Muhammadu Bello Turji ina kai da yan Fulani da ke arewa maso yamma. To alhamdulillahi gare ka Muhammad Bello Turji kaji sunan ka ma suna ne mai girma domin takwara ne na Muhammad Bello. Takwara ne na Muhammad Bello wannan suna ne mai girma wanda aka sanya maka kuma muna kira izuwa gare ka wannan sulhun da kace kar a yi muna kira zuwa gare ka ka yi gaggawan kiran sulhun nan da shugabanni ko kuma shugabanni gwamnoni ku ji tsoron Allah wannan fadace-fadace da ake yi su ma fulanin in an ga abin da suke yi na ta'addanci to a duba kuma abubuwan da suke da ake musu su ma ana musu kisan gilla da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya jawo da wanda bai jawo ba akan zo a kashe fulanin ma da bai san abin da ake yi ba haka kuma fulani ku ji tsoron Allah tunda kun san masu ku kun san masu kashe ku to da sai ku koma in har za ku yi ma misali sai ku je wajen masu kashe ku amma talakawa mutane suna zaune a gida ba su san hawa ba ban san sauka ba a je a kama su a tafi da su a kashe na kashewa wannan ba daidai bane bella turji ku ji tsoron Allah ku dawo ga Allah ku aje makamanku ku tuba ina kacalla ina dogo gyade, ina bella turji dukkan ku zo ku tuba ku aje makamanku ku aje kari ku kira dukkanin al'ummanku ku zo ku tuba ku koma ga Allah Allah zai gafarta muku lallai saƙon da muke isarwa alhamdulillahi shekaran jiya na yi karatu irin wannan na isar a social media kuma alhamdulillahi saƙo ya isa domin na sha kira daga mabambantan wurare tunda kun san nan ta ni a buɗe take nan ta kuma duk sanda ka kira za ka same na sha kira daga mabambantan mutane na sha kira daga fulani daga zamfara na sha kira daga fulani daga katsina na sha kira daga hausawa na sha kira ko ta ko ina an kira ni an yi mun godiya an yaba mun an kuma yi fatan alheri daga cikin waɗanda suka kira akwai wanda ya tambaya a gyauro daga ainihin dajin birnin gwari wanda yake cewa malam na yi ta'addanci iya ta'addanci na kashe mutane iya kashe mutane malam kuma wa'azin da kuke yi yana ratsa zuciyarmu kuma muna so mu tuba shin kana kallon malam ko mun tuba za mu samu rahamar Allah to gyauro ina mai tabbatar maka da cewa in ka tuba Allah zai gafarta maka wal ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkanin wani zunubi baki daya an fahimta ko saboda in ka tuba Allah zai gafarta maka akwai hadisi da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga Malik bin Sinan daga akwai ah, hadisi daga Abu Sa'id bin Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen da suka gabace mu yace anna nabiyallah lalle annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata gyauro kana tare da ni zaka ji wannan akwai mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ɗari ba ɗaya ya kashe kai ya zo ya kashe mutum ɗari ma Allah ya gafarta mai ya kashe mutum ɗari kuma Allah ya gafarta mai ta faltanna saboda haka bella turji ka zo ka tuban ka tuba Allah zai gafarta maka hakan nan dogo gyaɗe kai ma ka zo ka tuba Allah zai gafarta maka hakan nan ah, kacalla kai ma ka zo ka tuba Allah zai gafarta maka in dai ka tuba inna mattaubata ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qaribin wa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu afuwan gafura ko gafura rahima Walaisa jatobe tuni Lazina ya amma nuna sai yaya ta, hadara a hada humulma, mutu kala ina mutu al'ana, wani Lazina ya mutu na hukumar kulaiƙa ta naɗa ma'azaban alima? Tuɓa in dai, wai za ba lagatul in dai ba a lokacin da ka zo mutuwa ba ne, ka ga mutuwa za ka tuɓa? kace suna daga cikin asɗagabarru, la'alaume, in ne asɗagafi ruƙawa, tuɓe, Allah zai gabar maka. To bari ka ji wannan hadisi, ka gauro gyauro, daga dajin birnin gwari, lallai, daga bakin mazan Allah. sallallahu lallai duk irin mutanen da ka kashe inda ka tuba zuwa ga Allah Allah zai gafarta maka ku aje makamin nan ku zo na lafiya tsakanin Bahaushe da Fulani me namu na yin fada Fulanin nan da Hausawa an haɗu yanzu kamar ni kamar ni yanzu a cikin mata na ina da ainihin mace bahillatana mahaifiyata bahillatanan Kano ce har mahaifiyata ta goma ga Allah tana tana yin fulatanci a bakinta wanda sanadiyar zama da ta ni kaina yanzu ina jin wasu abubuwa daga cikin fulatanci kuma ina yi misali mahaifiya ta bahilla ta nani mahaifina bagoguri ne daga kebbi state jega misali to an haɗu an zama ɗaya ta yaya yanzu za ka yi faɗa da wanda a gidanka dole babu gidan da babu fulani duk inda kaga gidan bahaushe akwai fulani to kai fulani me naka na zuwa ka je ka kashe bahaushe kai bahaushe me naka na zuwa ka kashe fulani kuna kashe danginku da kanku kuna karar da kanku da kanku kuna rage ma arewa population kuma duniya tana samun ci gaba ne da yawan population din mutane amma mun zo muna faɗa tsakaninmu wallahi a mu ɗinmu bayin latani ka daina kashe bahaushe bahaushe ka daina kashe bayin latani ku kuma 'yan sa kai da 'yan sanda da sojoji ku ji tsoron Allah ba kawai daga kun samu mai laifi kashe shi aka ce a ku kama shi a tuhumce shi ba kisa ba hukuncin kisa bane ku kama shi a tuhumce shi shine to saboda haka muna kira zuwa gare ku ya ku ƴan umma fulani a zauna lafiya a daina zuwa ana kama al'umma a daina zuwa ana kashe-kashen juna ana zubar da jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la iraqatu dami imri'in muslimin ahwanu inda Allah min zawalid dunya wa ma da zubar da jinin musulmi mumini guda daya gara duniya da abin da ke cikin duniya ya gudu saboda haka zan karanta maka wannan hadisi gyauro daga dajin birnin birnin gwari anna nabiyallah lalle annabin Allah kala ya ce kana fi man kana ah, fiman kana qablakum a cikin wanda suka zo gabanin ku rajulun akwai wani mutumi ya kasance a cikin wanda suka zo gabanin ku rajulun akwai wani mutumi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan ya kashe rai 99 ya kashe rai 99 bella turji kana ji na kaji akwai wani manzon Allah ke bada labari a cikin wanda suka zo kamun mu kamun kai bella turji akwai wani mutumi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan ya kashe rai ɗai ɗai ɗai har casa'in da tara wataƙila kai da hannunka ma baka kashe mutum sun kai ko da arba'in ba wataƙila kai da hannunka wataƙila sai dai ka aika a yi to ga wanda ya kashe mutum ɗai ɗai ɗai ɗai casa'in da tara an fahimta ko fasa ala an a'alami ahalil ardi sai wannan bawan Allah ɗan ta'adda sai ya tambaya kai wane ne ya fi kowa ilimi a wannan ƙasar a wannan garin a wannan nahiyar fadulla ala rahibin sai aka nuna masa wani mai bauta a tawu ya je wajen mai bautan faƙala sai ya ce innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa yace ya kai mai bauta na zo ne wurin ka ina neman batawa na kashe mutum ɗai ɗai ɗai har casa'in da tara ba hallahu min taubatin shin akwai tuba a gare ni zan tu inna tu inna ce Allah ya gafarta min zai gafarta mini faqala la sai wannan mai bautan yace a a aiko ka aikata aiki mai girma Allah ba zai gafarta mai ba Allah ba zai gabarta maka ba wannan dan ta'adda yana jin haka lahu, sai ya kashe wannan mai bautan fakan kammala bihi mi'atan sai ya ce to bari in cika na 100 da kai sai ya kashe shi kaga ya kashe mutum ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har mutum ɗari sun masa'ala an a alami ahadil ardi sannan ya ƙara tambaya wani malami ne ya fi kowa ilimi a cikin duniyan nan wancan wurin mai bauta ya je amma ba malami ba amma dai an gan yana yawan bauta amma ba malami ba fadulla ala rajulin alimin yanzu sai aka nuna masa wani mutumi babban malami wanda ya san addini a wannan zamanin faqala da yaje wajen sa yace innahu qatala mi'ata nafsin yace wallahi na kashe mutum dai dai dai dai har mutum ɗari fa hallahu min tawbatin shin in na nema tuba Allah zai gabarta mini faqala na'am da yake wannan malami ne sai yace eh Allah zai gabarta maka wa man na bainahu wa bainat tawbati wa zai shiga tsakanin bawa da Allah wa zai shiga tsakanin tuba tsakanin tuba da Allah ai in ka nemi tuba Allah zai gabarta baka sai wannan malami ya ce masa in dalik ila ardi kaza wa kaza ka tafi kasa kaza da kaza fa inna biha unasan a wannan ƙasan a wannan garin akwai wasu mutane ya abuduna Allah ba su da aiki kullun dare da rana sai bautan Allah fa abudillah ma'ahum shiga cikin su ka zama mai bautan Allah kai ma kai ta bautan Allah wala tarji ila ka, kakka dawo garinka fa innaha su in garinka gari ne shu'umin gari mummunan gari ne ba alkhairi a cikin garinka ban dalaka wannan dan ta'adda ya tafi hatta iza na sabar dariƙa har sai da ya raba hanya ya ci rabin tafiya atahul mautu nan da nan sai mutuwa ta zo masa fahtasa bihi mala'ikatun rahama sai mala'ikun rahama suka fara jayayya wa mala'ikatul azabi da mala'ikun azaba faƙalatu mala'ikatun rahma sai mala'ikun rahma suka ce namu ne mu za mu ɗauke shi mu za mu ɗauke shi duk da ɗan ta'adda ne ya kashe mutum ɗai ɗai ɗai haɗari amma ya tafi ne don ya je ya tuba mala'ikun rama suka suka rike suka ce ai ja a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila ta'ala ya zo ya fuskanto nan ya zo ne yana mai tuba yana mai fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah tuba yake bukata wa malaikatul azabi sai malaikun azaba suka ce innahu lam amal khairan kaddu to in kun ce ku mala'ikun rahama idan kun ce tuba ya zo yi amma ba wannan dan ta'addan bai taba aikata aikin alkhairi ko so ɗaya ba atahu malakun ana haka malakun ana haka sai wani mala'ika ya zo musu fi surati adamin a surar dan adam ka ana ganin mala'ika a surar dan adam yakan fito kamar yadda ya fito annabi ya fito musu su sayyidina umaru lokacin da ya zo faja ala rukubatai ala rukubatai o da ka fayi ala faki zai lokacin da ya juya baya sai manzon Allah ya ce musu na umaru ya umaru a tajiri mana sa'ilu sai ya ce Allahu wa rasulu alam Allah kadai da manzansa suka fi kowa sani sai ce fa innahu jibrilu ai jibrilu ne atakum li yuallimakum dinakum ya zo ne ya sanar da ku addinin ku ana iya ganin mala'ika mala'ika ya zo musu a sura ta dan adam faja'aluhu bainahum sai suka sanya wannan mutumi a tsakaninsu da mala'ikun rama da mala'ikun azaba suka sanya shi a tsakaninsu ai hukuman suka sanya wannan mala'ika suka ce wannan mutumi to kai mana hukunci suka ce ka yi mana hukunci faƙala sai ya ce kisu ma bainal ardaini ku auna tsakanin ƙasashen nan guda biyu misali mutumin nan ya tashi daga kaduna ne zai shiga kano Kano zai je misali to sai a auna tsakanin Kaduna da Kano ba ila ayyatuhuma kana adana shin ya fi kusa da Kano ne Kano ita ce garin Tuba misali ko ku ya kusa da Kaduna Kaduna ita ce garin da zai bari ya tafi garin Tuba to fa huwa lahu in ya fi kusa da Kano to shi kenan Allah ya karɓa tuban shi wannan mutumi zai shiga aljanna ko da ya kashe mutane guda ɗari. A ƙasu sai suka auna duhu sai suka same shi adana ya fi kusa ilal ardin lati rada zuwa ƙasar da zai je ya fi misali ya fi kusa da Kano Kano ita ce garin Tuba amma ita ko faqabadatu malaikatu rahama to daga nan sai mala'ikun rahama suka amshe shi Allah ya gabarta mai duk da ya kashe mutane ɗari ina bin laturji? ina dogo gyaɗe ina ainihin ina dogon gede ina yabin laturji ina ainihin kacalla ku zo ku tuba ku bar wannan abu da kuke Allah zai gabarta muku kar ku yanke kauna قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ku توبا لا تقنطوا من رحمه الله kada ku yanke kauna daga rahamar Allah Allah ya ce inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki daya zunubin da Allah baya gafartawa shine kawai Hada Allah da wani wurin bauta ka bauta ma Allah ka bauta ma dodo ka bauta ma Allah ka bauta ma gunki Allah ba zai gafarta maka ba inna Allah la gafiru an yushraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman yasha amma abin da bai kai shirka ba ko menene ko menene kaba'ira manyan zunubi ko menene kashe mutum na daga cikin kaba'ira Allah zai iya gafarta maka Allah zai iya gafarta maka an fahimta ko muttafaqun alai an gama a kansa sai ba da ce wa bi riwayatin fi sahihi a cikin wata riwaya a cikin ingantacce fakana ilal qaryati swaliha wannan mutumi da aka auna sai aga ya fi kusa da wannan gari ta kwarai aka raba bishibrin kai da taku ɗaya ne ba kawai da tagu ɗaya ne ya fi kusa da Kano misali da taku ɗaya fajo ilamin aliha daga nan aka sanya ya cikin mutane masu tuba aka gabarta mai zunubin sa wa fi riwayatin fi sahihi a cikin wata riwaya ingantacce fa auhallahu ta'ala Allah ya wahayi ila hadhihi Izuwa wannan kasan an taba adi ta nisantar da shi wannan ƙasar ta ja shi ta kai shi kusa da ƙasar da ya tafi domin ya tuba Allahu akbar wa ila hazihi an taqarrubi an wannan kuma ta kusa ta zo kusa da shi sai gashi wannan ta yi ta ta ba da baya ta yi nisa ta yi nisa wannan kuma ta zo kusa da shi sai ya zama ya fi kusa da ƙasar da ya je neman gafaran Allah. Wa ƙara sai ya ce kisu ma bai na huma ku auna tsakanin ƙasar da ya bari da ƙasar da zai je. Fa waje duhu sai suka same shi ila hazihi akarab bi ya fi kusa da kasar da zai je dan neman gafaran Allah gobe gobera lahu sai aka gafarta masa saboda haka muna kira ga dukkanin wani bata dan ta'adda da ya san ya ta'addanci wallahi ka zo ka aje karin ka ka nemi gafaran Allah Allah subhanahu wa zai gafarta maka kuma muna kira ga dukkanin ilahirin malamai na duniya masu magana da Hausa hamma da fastoci a zo a ci gaba da kira da wa'azi akan zaman lafiyar nan tsakanin Hausawa da Fulani ku je ku yi noman ku ya ku Hausawa ku je ku yi kiwon ku ya ku Fulani ku zauna lafiya kada ku bari a haɗa kanmu kada ku bari a haɗa mu faɗa wannan shine kiran da muke ba za mu gushe ba za mu tai wannan zama na biyu zama na biyu kenan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun yi zama akalla da hamsin akan zaman lafiya kai za mu tai ne ma har zuwa lokacin da Allah tabaraka ala zai ɗauke mu sai mun ga zaman lafiya ya wanzu a Najeriya sai mun ga zaman lafiya ya wanzu a arewa saboda haka muna kira ga malamai lallai a ci gaba da faɗakarwa wanda a cire kabilanci lallai mu taho ga baki ɗaya mu kwamu da kwarkwatan mu a nan ne za mu yaba wa malam lawal trayon ka san mu mazabar mu in kayi aikin alheri wallahi za mu zo mu faɗa in kayi san haka shi ma za mu zo mu faɗa inda kai aikin alheri muna tare da kai za mu yaba maka inda kai aka san haka nan kuma ba ma tare da kai za mu zo mu nuna maka kuskurenka da jahilcinka da kuma ainihin abin da ka zo ka aikata wanda ba shi ne ba saboda haka yan uwa ku kasance duk inda kuke a duniya kuma ku kasance masu son zaman lafiya da wanzar da zaman lafiya kamar yadda akwai ɗan uwa wanda da'iman da'iman za ka samu yana irin wannan aiki shine malam musa asadu sunna Allah ya saka mai da alkhairi ta wannan bangaren shi ma yana kokarin haɗin kan al'umma bari sa muku shi ma wannan ku ji abin da yake faɗa game da tsakanin Hausawa da Fulani da yawa daga cikin mutane Allah sun san wani abu da yake faruwa a wata tasha wacce take gudana a kafafen sadarwa ko dai a YouTube ko kuma a Facebook wacce ake kiranta Jajjaruma TV tashar da ake tsine wa dan fodiyo ake la'antarsa ake cewa ɗan ta'adda ne shi ya kawo ta'addanci ƙasar Hausa. Ƙololuwar abin da ake so a shi ne a raba tsakanin ƙabilar Hausa da Fulani. A ce Hausawa daban, Fulani daban. Bahaushe kuma ya ce ba a raba hanta da jini. Ko kuna so ko ba ku so Allah ya riga ya gama wannan haɗin. Lokacin da ɗan Fojiyo ya zo ya jihadi a ƙasar Hausa, cikin abin da suke zarginsa da shi, wai ya zo ne don ya kwace daulolin Hausawa ya kafa daular Fulani. me yasa ya rinka tura ƴaƴansa da ƙannansa da ƴan uwansa fulani suna mulkar garuruwan hausawa me yasa bai bar hausawa da mulkin su ba to wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala duk wani annabi idan ya zo ya wayar da kan mutane to cikin almajiransa yake turawa su je su ci gaba da koyar da mutane da su turawan mulkin mallaka da suka zo suka mulke mu hausawa ne fulani ne ba fulani ba ne amma gwamna lugat a kano ya yi gwamna gwamnonin turawa a jihohinmu da yankunanmu da ƙasarmu duk sun mulke mu sun zo ne wai don su koya mana tsari irin nasu wanda suke so mu gudana a kai wanda su a tunaninsu suna ganin wannan shine ci gaba wannan shine wayewa wannan shine abin da wai suke ganin zai kai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi garin Makka ya zo yayi wa'azi ya faɗakar ya wayar da kan mutane har ya hijira ya koma Madina bayan sauran garuruwan mutane sun karbi musulunci tsari biyu annabi ya ɗauka duk garin da mutanen garin suka musulunta da sarkin garin wanda ya cancanta ya shugabance su in shi sarkin ne maza sai ya tabbatar da shi akan kujerarsa ci gaba da koyar kwari muna yaba mai a makarantar mu a mazhaban mu saboda haka muna maka fatan alheri ko muna kira ga sauran dukkanin masu faɗa a ji a social media da a fito wannan kadiya ce wanda ɗazu ɗazu na ga sayyidi abul fatai Sani. shi ma a karatun shi na shafa yayi bayani mai gamsasshe cikakke mai fa'idantarwa mai gamsarwa game da zaman lafiya tsakanin fulani da hausawa har na yana cewa matan shi guda biyu dukkan su fulani ne kaga babu yadda zai shi yana bahaushe kuma ya faɗa da fulani in zai faɗa da fulani kaga zai fara da matan shi daga cikin gida wanda kazalika ni ma a cikin mata na akwai bahillatana wanda bahillatana ce ta zaria wanda alhamdulillah kaga yanzu zai fada da fulani sai mu fara daga cikin gidan mu kenan daga ainihin matan mu saboda haka Allah ba mu zaman lafiya a Najeriya alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugabannin mu tunda kan shugabannin ƙasa da sanatoci da ministoci Allah ya gyara mana su ya inganta mana su ya sa su duba mu da idan rahama su tausaya mana alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika salam